Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Tujama barkan barkanku da hantsi Aliyu Mustapha na Sokoto ne daga Washington. shugaban muhammadu buhari na najeriya ya ce rundunar sojojin kasar sun samu nasarar kame wani sansani da ke cikin dajin sambisa wanda shine wuri na ƙarshe da ya rage a hannun 'yan boko haram a sanarwar da ya bada shugaban na najeriya ya ce kama wannan sansanin shine mataki na karshe na abin da ya kira gamawa da mayakan boko haram din wanda kuma ya faru bayan da sojan najeriya suka share watanni suna fafata da 'yan ta'adda a cikin wannan kungurumin dajin wanda aka ce yana da girman da'irar kilomita dubu da uku a jihar borno can arewa maso gabacin najeriya to sai dai sanar bata ce komai ba tukuna game da makomar shi madugun 'yan boko haram din abubakar shekau ana dai kiyasin cewa masifar 'yan yakin boko haram ta sanar da mutuwar mutane sun fi dubu ashirin a can najeriya a hali yanzu kuma kiristocin najeriya sun bi sauran yan uwansu a ko ko'ina a duniya wajen haramar more shargogulan kirsimeti da aka fara ko kuma ake yi a yau a jihar adama ta arewa maso gabacin najeriya din shugaban kungiyar kiristoci bishop mike moses ya ba da bayani game da muhimmancin wannan rana Mati dai ya zo dab da tunawa da haifuwar Isa almasihu abu ne kuma wadda ya kamata duk duniya su falka a barci a nemi hanya wadda za a falkar da ruhaniyarmu wadda za mu bi Isa almasihu yadda ya kamata. A Kirsimeti bai zo mana a musamman ne mu mai da shi lokacin da za mu tashin shanka muna a shigulgula da sauransu ba amma lokacin ne muhimman ga Krista mu natsu mu koyi darasi wadda zai sa mu. ya ginu mu ci gaba kuma ta tafalkin ubangiji haihuwar isa almasihu in ji bishop amos yakubu na lcc yola diocese cikar ayar allah ce a littafi mai sarki na alkawarin aiko da mai ceto lokacin da adamu da hawawu suka kauce wa tafarkinsa tun ranar ubangiji allah ya yi alkawali zai aiko da mai ceto zuwa duniya domin ya yi ceton abinda adamu da hawa suka lalatar saboda haka tun daga wancan lokaci jama'a sun sa ido yaushe wannan zai faru annabawa sun zo sun yi ta anabci a kai har har har har mu mu yi sa abin ya zo kanmu. Bishop Stephen Dami Mamza na ɗarikar Katolika a Yola Fadar Jihar Adamawa tuni ya yi wa Kiristoci na kada su fake da matsin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fama da shi wajen kin taimakawa marasa galihu a tsakanin al'umma. Idan ana bukukuwa din nan ya kamata mu tuna musamman wayanda ba su da zarafin da za su yi bukukuwa wannan lokaci. Akwai wayanda ma ba su da abin da za su ci, akwai ma wayanda ba su da sutura, irin waɗannan mutane ya kamata mu tuna da su lokaci christmas na da dan kadan da muke da shi sai mu taimaka musu ta haka ne christmas zata ta ta kasance mana da ma'ana sosai sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya to a gaishe ka sanusi to a makwabciyar nigeria kuma wato jamhuriyar niger nan yanzu haka ina cocin da ake kira eglise evangelique de la republique du niger wato majami'a ce ta mabiya addinin kirista na ɗariƙar anglican da ke a unguwar bukoki da ke tsakiyar eh, birnin yamai waɗanda kuma ke ci gaba da ƙara ƙarfafa ibada albarkacin wannan rana ta sallar christmas ko kuma noel wacce ke daidai da haikuwar eh, annabi isa alaihi salam ah, saboda haka maza da mata wato manya da yara sun hallara a wannan majami'a domin ci gaba da addu'o'i domin jin mahimmancin sallar noel ko christmas ga mabiya addinin kirista na tuntubi pasto muhammad halilu kashe shugaban kungiyar majami'un eglise evangelique de la republique du niger eorn bukoki lokaci ne da ya kamata a ce mutane su mai da hankali zuwa ga allah ko su kusanci allah lokaci ne kuma inda mutane za su yi zumunta tare da juna da kuma nuna cikakkiyar ƙauna irin ta allah zuwa ga mutane almasihu ya zo cikin wannan duniya domin ya isar da sako na salama ga kowa da kowa. A wani yunkurin ƙara jaddadawa kiristoci goyon baya a hidimomin wannan sallah ta ranar 24 ga watan Disamba, Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta aike da tawaga wacce ta zagaya majami'un da ke birnin ya Yamai fadar gwamnati. Honorable Muhammadu Liman Ali shine mataimaki na biyu na shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar. Wannan tsohon abu ne tunda a addinin ma bai hana marba mu maza mu alimi mata Kirista kenan akwai hulda sosai tsakaninmu kenan huldan nan ne muka zo mu jaddada musu kuma mu ce musu tsakanin musulmai da Kirista sai lahiya shugabannin addinin Kirista sun yaba wakilan al'ummar Nijar a sakamakon wannan ziyara da suka kira ta karramawa wannan yana nuna irin haɗin kai da zaman lahiya wanda ke cikin ah, ƙasarmu wannan kuma yana nuna irin goyon baya wanda ke ga hukuma zuwa ga kristoci gaskiya mun yi farin ciki kwarai da gaske sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. To gaishe ka Sulatu kuna jin labaran nan da rahotanni daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC wata sarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta baya da dazu-dazun nan ta ce wani jirgin saman soja wanda ke dauke da mutane 91 da ke hanyarsa ta zuwa Syria ya salwance ba san kuma abin da ya same shi ba. Rahotanni sun ce an daina ganin jirgin ne a na'urar hangen jirage jim kaɗan bayan cirowarsa daga garin soci da misalin karfe 6 sauran minti 20 na safe agogon soci din to amma daga baya kamfanin dillancin labaran rasha na interfax ya ce an gano wurin da ake jin jirgin ya faɗi ne har ma an ga bushe-bushen baraguzan jirgin a cikin tekun bahar aswad labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu mu sai a gyara zama ga sahaba imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Hukumar ayyukan raya ƙasa ta Amurka USID ta ba da gudunmawar littattafan karatu fiye da miliyan ɗaya ga ɗaliban makarantun firamare da sakandare da kuma yaƙi da jahilci a jihar Bauchi. Gwamnan jihar Bauchin barista Muhammad Abubakar ne jagoranci bikin rarraba waɗannan kyaututtukan Haka zalika hukumar ta usid wacce take ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri na gari na kowa za ta horar da malamai da shugabannin su fiye da dubu ɗaya a jihar. haka Hakanan ita ma gwamnatin jihar Bauchin akwai gudumawa da ta bayar wajen ci gaban ilimi a ƙarƙashin wannan shiri. ga rahoto da abdulwahab muhammad ya aiko mana a bincike da aka gudana a jihohin bauchi da sokoto ya nuna cewa yara daga jihohin biyu suna da matsalar koyon karatu Shi ne yasa aka bullo da sabon tsarin ba da ilimi mai inganci da zai taimaka wa yaran iya karatu da rubutu a lokaci guda malam ahmed umar sokoto shine baturen koyon karatu na northern education initiative a bauchi ya shaida mini yadda za a gudanar da sabon tsarin koyarwan shi yasa ta fito da wannan tsarin na ndi plus kuma aka fito da sabon hanya ta koyar da yara yadda ko da za su kare aji suna iya karatu na hausa kuma suna iya na turanci kamar ya kenan tsarin zai so tsarin akwai wani abu da suke ce ma in yi mu yi sannan ku yi wanda yake shine da turanci sukan ce i do which means teacher zai fara yin aiki sannan we do su yi tare da ɗalibai sannan you do ya ba ɗalibai dama su gwada so a kowane mataki na tsarin koyon mallami zai yi wannan aikin zai yi sannan su yi tare da yara sannan kuma ya bar wa yara su ma su yi da kansu sannan kuma wannan tsarin ya samu asali ne saboda duk duniya gaba daya an tabbatar da cewa yaro wanda zai iya karatu sosai to sai yana da ilimi na bambance kwayoyin sauti sannan kuma yana da ilimi na haɗa waɗannan sautukan su tayar da gaba kalma sannan kuma bayan ya yi haka nan ya iya haɗa gaba kalmar ta tayar da kalmomi sannan kuma ya iya amfani da waɗannan kalmomin ya tayar da jimla ya karanta ta tare da hanzari da kuma fahimta sannan kuma ya iya haɗa waɗanga jimlolin su ba da labari ya kuma iya karanta labarin din nan da sauri da hanzari tare da kuma fahimta sannan kuma daga ƙarshe na kowane darasin wannan eh, hanyar koyarwa na kowane darasin akwai koyon rubutu so kowane darasi aka yi swahili akwai koyon rubutu sannan akwai wani abu da aka kirkiro na cewa auna fahimtar yara so idan aka karanta da su attanin talata laraba juma'a eh, juma'a aka yi amfani da ita don a auna abin da aka koya musu idan aka auna aka ga inda suke da matsala to a wannan ranar ta juma'a kuma za a tantance musu wannan matsalar a sake goge su akan wannan abin da suke da matsala a kai sannan kuma bayan sati hudu akwai wani sati da aka keɓe na za a auna dukkan ɗalibai wancan awon na juma'a akan zazzaɓa ne irin a ɗauka nan a ɗauka nan a ɗauka nan amma awo na bayan sati hudu zai shahi kowane yaro na wannan cikin ajin mallami zai bi su ɗaya bayan ɗaya yana auna fahimta su kan abubuwan da ya koya musu a wannan satin na biyar. gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar makama babba na bauchi ya ce an samar da kashi 30 cikin 100 na kasafin kuɗin jihar ga shashin ilimi. mun tanadi kuɗi da ya kai kashi 30 cikin 100 na kasafin kuɗi na shekarar 2016 wa sashen ilimi ba don komai ba saboda mu inganta shi a dalilin haka nake kira ga dukkan ɗan asalin jihar Bauchi yara ne kanana 'yan primary ko kuma 'yan kananan secondary da ma 'yan secondary da ma sauran 'yan asalin jihar Bauchi da Allah ciki ikon su ba su dama sun tafi makarantu ba yanzu ga wata sabuwar dama ta samu saboda inganta iliminsu da inganta kawunansu tattare da wannan shiri na musamman da hukumar nan ta usaid ta kasar amurka take tallafawa yahaya ibrahim yaro shine shugaban ilimin bai daya a jihar bauchin ya yi ƙarin haske kan shirin a kaddamar da training da za a yi wa horaswa da za a yi wa malamai su wajen dubu shida da wani abu don saboda sun samu kyakkyawan fahimta ma yadda ya kamata su dinga koyarwa ma yara da ɗalibai a makarantu to bayan wannan training da za a yi wa malamai akwai littattafai kuma na textbooks wajen miliyan ɗaya da dubu wanda kungiyar awa wa jihar Bauchi ta hanyar gabatar da su ma'aikatan ilimi na bai shine ya to sai dai kuma a yayin da hukumar USAID ke ayyukanta a yankunan kananan hukumomi guda goma ana sa ran gwamnatin bocin ita ma ta ɗauki ɗawainiyar sauran kananan hukumomi guda goma don aiwatar da shirin ilimi a faɗin jihar baki ɗaya. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi. Shirin tabbatar da yara da suka kai shekarun zuwa makaranta suna yin hakan musamman ɗiya mata a jihar Katsina ya kankama. Darekta a ma'aikatar Ilmi ta jihar Hajiya Halima Usman Musa wacce take kula da makarantu musamman ilmin 'ya'ya mata ita ce ta bayyana haka hira da ta yi da zaharaddin sani funtuwa kuma ina kula da wannan aiki da ake ce ma nigeria partnership for education project wanda ake ce ma gpe ko kuma nipep e katsina kwanakin baya ne aka kaddamar da shi wannan shiri inda kuka kira masu ruwa da tsaki akan wannan al'amari har kuka wani taro na waya masa da kai to zuwa yanzu wani irin bayani zake mai sauraro dangane da irin nasarorin da kuka samu a wannan shiri tun lokacin da aka kaddamar da wannan shiri a nan cikin jihar Katsina mun yi tarurruka kuma mun yi ayyuka da yawa domin ganin cewa wayar mu mutane kai akan shi wannan project din wato shi dama wannan project din yana tafiyar da ayyuka ne na harkar ilimi wajen ganin cewa yara sun je makaranta musamman 'ya'ya mata kuma wannan project din zai shekara hudu ne kamar yadda muka riga muka faɗa a wancan taro da muka yi akwai ayyuka guda uku wanda muka riga muka fara aiwatar da su gadan-gadan na farko mun wayar ma mutane kai akan harkar aikawa da yara makaranta inda ita wannan project din ta ɗauki ƙudurin ba ma 'ya'ya mata guda dubu takwas tallafi na dubu ashirin ashirin a kowace shekara a makarantu da ke cikin jihar katsina an zaɓi ƙananan hukumomi guda goma sha takwas saboda shirin farko a kuma aka zaɓi makarantu a cikin su za a ba ma wa'annan yara dubu takwas a wannan tallafi to a yanzu maganan nan da ake yi har ma sun fara cin gajiya an sa su sun bu buɗe account a bankuna waɗanda suke kusa da su waɗanda ake ce ma microfinance banks wanda suka fi kusa da su kuma an ba da wa'annan kuɗi dubu ashirin ashirin iyaye mata su ne aka ba mu hakkin cewa su je su buɗe wannan account ɗin tare da yaran eh, tare da 'ya'yansu mata su ne aka ce musu su je su fidda wa'annan kuɗi dubu ashirin domin su taimaka ma 'ya'yansu mata da bukatunsu na zuwa makaranta wa'annan bukatu sun hada da yi musu eh, rigunan makaranta uniform da saya musu littattafai da ba su dan kuɗin tara da dan takalmi na zuwa makaranta da duk dai wani al'amari wanda da can yake eh, damuwar iyaye yake hana iyaye su aika da yaran su makaranta dan wani lokaci ana iya waye gari a ce saboda kuɗin tara yarinya ba za ta je makaranta ba to ganin haka ne aka bada da wa'annan kuɗi dubu ashirin ashirin ma kowace mahaifiya domin ta aje wa'annan kuɗi duk sadda yarinya take bukatar wani abu wanda zai hana ta zuwa makaranta sai a dan tsakura sai a bata muna fata wa'annan yara da aka ba mu wa'annan kuɗi su zama cewa sun yi karatun boko tun daga farko har ƙarshe kuma ba tare da suna ɗan tsatsallake ɗin nan da ake yi ba. hajja komai yana buƙatar haɗin kai waɗannan iyaye an ba su waɗannan kuɗi domin tafiyar da ilimin 'ya'yansu musamman 'ya'ya mata ko musamman waɗanda suka fito daga yankunan karkara. Ku a matsayinku na jami'ai na wannan shirin ya ku kuke ganin kwalliya ko ta fara biyan kuɗin sabulu? Kwalliya kan ta fara biyan kuɗin sabulu saboda a lokacin da muka bi duddubawa sai muka samu akwai ƙarin yara akan lokacin da muka je ɗauka na farko sai sai kuma yanzu da muka koma bincikawa sai muka ga cewa an samu wasu sabbin yara sun zo makarantu wannan kwaɗayin kuɗin ya sa hasu ma sun fara sanyo kansu muna dai ƙoƙarin ganin cewa su yaran nan wa'anda ke karkara sun san amfanin ilimi da su da iyayensu kuma sun zo wannan tallafi ne ake ba su domin a ƙara musu ƙarfin gwiwa su kasance sun zo makaranta sun zauna a makaranta sun samu gajiyar karatun boko a shine dalilin shi ba wai yaran kaɗai aka ba ba su ma makarantun kudin guda 521 wanda suka hada da primary school da kuma pre-primary school wanda ake ce naziri ajin naziri an haɗu su ma an ba su tallafi domin makarantar ita ma ta rika tafiyar da wasu ayyuka wa'anda da can suke damun su kamar su primary din sai aka ba su kuɗi dubu ɗari biyu da hamsin hamsin a hannun shugabannin rikon makaranta wa'anda ake ce ma SBMC su suka san abin da ke damun makaranta kuma kamar ita pre-primary din sai aka ba su ɗari da hamsin hamsin domin su so kayan wasa su lilo dinnan su kayan karatu wanda za su sa yara su ji daɗi na jan hankali ko da ɗan rediyo ne wanda za a rika koya musu 'yan waƙoƙi wanda yara an san yaro eh, ɗan shekara biyu zuwa uku yakan koyi karatun shi ne da waƙa da 'yan tsalle-tsalle kowace sbmc kuma muka yi taro kwanan baya muka wayan musu da kai akan abin da ya kamata su yi da wannan kuɗaɗe muna fata a yanzu magana nan da muke yi mafi yawan wa'annan makarantu ma har sun ci gaba da wa'annan ayyuka wasu ma sun ce su har uniform suka sayi ma 'ya'yan naziri eh, domin yaran su rika dan sa uniform su ma suna jin daɗin cewa su ma yau gasa sun zama yan boko to dan dai a samu yaran su zo makaranta kuma su zauna su yi karatu fatar da ake yi yaran da yayi naziri ya gama har ya zuwa university hajja kin ce wannan shine karo na farko mai sauraro kila zai so ya fahimta yaushe ake kammala karo na farkon har kuma a shiga karo wato zango na biyu a yanzu maganar da ake mun kusan gama duka wasu harkoki na karo na farko zango na biyu za mu fara shi a cikin karshen watan september daga nan kuma za mu ɗauki ƙuduri mu ci gaba da aikin ci gaba da ba an to shi wannan karan ba za a ba kowane ɗaliba kuɗi ba sai idan ta kasance tana zuwa makaranta aka auna cewa ta zo makaranta kusan kashi tamanin bisa kan ɗari to sai kuma a ƙara bata wasu kuɗin to kaga tana da niyya kenan wa'anda kuma aka ga cewa suna da ɗan rauni to za a ci gaba da lallashin su da gano matsalolin su domin a tallafa musu a ga cewa sun ci gaba burin da ake yi a kusan shekara ta dubu biyu da goma sha tara duk wani yaro ko yarinya a cikin cikin jihar katsina wanda yake ya isa zuwa makaranta to ya kasance yana cikin makaranta za a fara daga yanzu har a zuwa wannan lokacin kamar yadda kowa ya ji a lokacin da gwamna mai girma gwamna ya kaddamar da ba da wa'annan kuɗi a garin kudu na matazu local government ya yi magana kuma ya yi kira ga al'umma cewa da allah a yi kokari a ga cewa an aika da yara makaranta Makonnin baya mun kawo muku siyar da Sheikh Haruna Abubakar Gwandu ya yi dangane da muhimmancin ilimin ɗiya mata. a hira da suka yi da wakiliyar sashen hausa maryam ato muhammad da muka yana da muhimmanci mu sake gabatar mu. gaskiya ilimin mata yana da muhimmanci kuma mu musulmi muna tinkaho da haka tun daga matar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce aisha saboda tana ɗaya daga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karɓi rabin addinin ku ga wannan yajja saboda haka shi sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya shige musu duhu a wurin ta suke zuwa wato shine su nemi fatawa kuma ta ba su fatawa wadda ta dace to irin wannan ne yasa irin wa'annan ɗaliban ya cancanci a yi masa tunatarwa hususan abin da ya shahi ilimi na zamani a yanzu nan ga dai makarantun ne kusa gare su sannan kuma ga ilimin ga yana da muhimmanci saboda da shi ne al'umma ke ginuwa to idan mata suka yi kwanci suka ce ba za su nemi ilimi ba sai mu rasa matan da za su kula da mata 'yan uwansu a asibiti mu rasa matan da za su wato shine karantar da 'ya'yanmu sannan gashi iyayen ga su ne makaranta ta farko ga kowanne mutum namiji na ko mace kwata shi yana tunƙahu da mahaifiya saboda tarbiyya a ƙarƙashinta ne take farawa to wannan shi yasa a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ma ya ce dalabul ilmi faridatun ala kulli musulmin wa musulmatin saboda haka neman ilimi wajibi ne akan kowane wato musulmi namiji da ko kuma musulma mace saboda haka tun da wajibi na to wannan al'umma ta mu ba ta ginuwa sai tare da mi sai tare da ilimi sannan idan aka samu wannan ilimin to shi na zai taimaka mana ko sana'o'i muka sana'o'in a san da cewa an san da za a tahiyar da suwa tun daga sana'o'i na ana yi iri-iri ana yin sabulu ana yin turare duk gashi nan mata sun samu wannan abin nan idan suka samu wato karatu su kowane zai san kima abin da an ka sa da abin da za a yi amfani da shi ka hada ɗinkin tela za ki akwai bukatar ki auna wanda za ki ɗinka to kiga akwai bukatar ilimi wurin nan saboda haka ilimin mata yana da muhimmanci kwarai da gaske Eh, malam wani irin kira za ka yi wa uwayen nan da suke biris da harkan ilimin ya'ya mata ba su ɗauke shi da mahimmanci ba eh, to gaskiya wannan kuskure ne saboda me saboda idan mutum zai karanci tarihi matan sahabbai masu neman ilimi ne hususan matan manzo sallallahu alaihi wasallam alƙur'anin ga da muka tinƙaho da shi akwai matan manzo guda uku waɗanda sun haddace shi sannan baya ga haka shehu usman mini fodi da ya taho ayyai yayi ganga akwai wasu mata waɗanda aka establishin waɗanda aka ce mai 'yan taru waɗannan matan suke zuwa suna karantar da matanmu yadda ake alwala yadda ake sallah da yadda ake wankan gawa da yadda ake ibada dai generally shi yasa ma a hausa aka cewa wato shine nanuwa ya shehu ko ba haka ba saboda mi kirarin da aka wana na ashewa ya kai hanyar an ce hadda mahotasar wato shine ta yi karatunsa kuma ta hasara shi a cikin halcin fulatanci saboda mi saboda mata su amfana saboda haka ya ce in iyaye suka bar 'ya'yansu suka ce ba za su nemi ilimi ba to al'umma baki ɗinta za ta ci baya to kuma ba waɗansu al'umma waɗanda ke sun a ce wato shine sun ci baya a wannan zamani saboda haka fage na mai haɗi do Allah muna kira zuwa ga iyaye mazansu da matansu do Allah duk wanda aka ga yana da kokari yana son ya ƙara iliminsa a gaba a bari do Allah ya ƙaro ilimin nan domin a ciyar da al'umma gaba. Malam Haruna Gwandu ya ce ilimi na da matukar muhimmanci ga ci gaban rayuwar 'ya'ya mata da tarbiyyarsu. Malamin ya kuma kira ga iyaye da su kara himma ga kula da ilimin 'ya'ya mata domin samun al'umma ta gari Maryam Ato Muhammad Murya Amurka daga birnin Kebbi Najeriya. A makon jiya mun kawo muku kashin farko a hirar da muka yi da Farfesa Sa'adatu Hassan Liman mataimakiyar shugaban jami'ar jihar Nasarawa game da harkokin ilmi a Najeriya. Mun dakata ne inda na tambaye ta ko gwamnati kadai za ta iya daukar nauyin ilmi? Gwamnati kadai ba za ta iya magancewa ba domin damuwar Najeriya a dunkule take. Maganan kamar inda eh, shugaba yanzu ne ya taso yake cewa mu canza kanmu kuma kowa da kowa ba wai daga kan shugaba kawai shine zai eh, aiwantar da canji ba kowa da kowa ya kamata ya tashi ya gyara kanshi ya canza kanshi ya kasance aiki da ya kamata mutum ya yi mutum ya san aikin shi kuma ya yi aikin shi tsakani da Allah idan muka rike wannan to lallai za mu samu ci gaba a fannin ilimi sosai sosai a ganin ki me za a iya yi a zaburar da masu hali a arewacin najeriya su zuba jari a harkar ilmi kuma su tallafa a harkar ilmi idan a kwatanta da masu hali takwarorinsu da ke kudancin najeriya eh gaskiya maganin zuba jari a fannin ilimi mutane da yawa suna duba eh, hanyoyi da idan suka zuba jari suna neman um, sakamakon suna neman riba hmm. yanzu yanzu nan ne to kuma wanda fannin ilimi shi kuma ba haka ike ba to amma duk da haka akan sa ana samun mutane dai yan kaɗan wayanda suke sa hannun jari a maganar ilimi din sai dai kuma ah, har wa yau da uh, shugabannin ah, addinoni da shugabannin sarakuna da sauransu kullum suna magana akan sun jawo hankalin mutane to kuma ina ganin dai ci gaba da jawo hankalin mutane din da shi zai sa a samu boston wannan abin nan din ba wai eh, amma me yasa mai kuɗi yana da kuɗi me yasa su yan kudu suke da zummar taimakawa harkar bayan zuba jarin su suna son tallafa harkar ilimi idan ka kwatanta da masu kuɗi na arewacin najeriya ba haka al'amarin yake ba me yasa ake da wannan gibin ko me za a yi su kuma su su himmatu kan harkar ilimi gaskiya idan ka duba kudu kamar idan ka duba south south bangaren yawwa za ka ga cewa ilimi nan ya fara shiga ilimi nan ya fara shiga sun riga sun yi ilimin nan tuntun suna da makarantu na gwamnati wa'inda daɗaɗɗu ne kuma sun riga sun zama jigoki akan maganar ilimi idan ka duba mafi yawa private institutions din su ai su ma sun gina su ne saboda su samu kuɗi ba wai saboda wani abu ba ne to amma su sun riga sun rungumi ilimi kafin arewa ta runguma hmm. saboda haka a gefen arewa abun da zaka je ka gina makaranta a kudu ka samu riba in ka zo arewa ka gina zai iya yiwuwa ba za ka samu riba haka ba saboda har wa yau yanayin yadda arewa ta rungumi ilimi ba kamar yadda kudu ta rungumi ilimi ba shi yasa in ka duba fannoni da yawa in ka duba eh, fannin ilimi na lauyoyi in ka duba fannin ilimi na medicine na accounting da sauransu duka zaka ga mutanen su su suka fi yawa ba dan komai saboda sun riga mu runguman ilimi to amma duk da haka a arewa din ma yanzu ana samun mutane suna bubbude makarantu sai dai kuma kamar yadda na ce population din ana da yawa makarantun kuma ba su kai yawan yadda ake bukata ba amma dai gaskiya ana kokari din. 'yan makaranta mu karatu shi ilimi hanya ta nagarta. shi wuri na ce mai sanyaya raina yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta gashi wuri rana yi karatu ni a wurin baya raina na yi biyayya ne ga iyaye su suka so su hana karatu ya guri ku ji inna da babu ku bar 'ya'ya mata da karatu karatun ya mace ta in ta aure zama da miji ai sai da karatu soyayya ma ai ilimi ce mi ke bambancin so kauna yan makaranta mi yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta gashi wuri rana yi karatu ni auren wurin ba yarena kanta ina makarantar boko na sha zargi ni ga mutane garin mutane na mini shari na gudu na bar inda da baba ai wata rana sai labari yanzu fa ke burge mutane haka ne tokin ta karatu na kifan amfana yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta Masu aro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma na gaba da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To gwamnatin Najeriya ta bakin shugaban kasar Muhammadu Buhari ta ba da sanarwar cewa rundunar sojojin kasar sun kame wani babban sansani da ke dajin Sambisa wanda kuma shine wuri na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan Boko Haram. a sanarwar da ya bada shugaba buhari ya ce kame wannan sansanin shine mataki na ƙarshe na gama da mayakan boko haram din kuma ya faru bayan sojojin najeriya sun share watanni suna fafata da 'yan ta'addar a cikin wannan kungurumin dajin gwamnatin turkiya ta faɗa jiya ita ma asabar cewa sojojinta sun kashe mayakan isis kamar 68 a wani wuri inda yake da wato tazarar kilomita kamar 20 daga arewa maso gabacin birnin aleppo na ƙasar sham wato syria yayin da ake tauka zaman gumurzu a wani gari mai suna albab tsakanin su mayakan assistant da kuma 'yan tawaye da ke da goyon bayan sojojin kasar turkiya sannan kasashen turai wanda harin ta'addancin da aka kai a wata kasuwar kirsimeti a jamus ta girgiza sosai suna zaman ɗarɗaya sosai yayin da miliyoyin mutane suka so makwamba a majami'un cocina domin gudanar da hidimomin kirsimati a ƙasar faransa rahotanni sun ce 'yan sanda kamar dubu 91 aka warwatsa ko ina a cocina musamman da kasuwanni domin sai gadi masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni lahashin hashin da ke cewa ku huta lafiya